azumin ramadan ɗaya ne daga gimshikan musulunci guda biyar tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji to azumi ya fito a ciki dukkan rayuwar musulunci an ɗora ta akan wannan shika-shikan guda biyar to shi azumi da shi allah ya tarbiyyar zuciyoyin al'ummar musulmi ya faɗa a cikin aya alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal na min qablikum la'allakum tattaqun ya wanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa musulmin da suka zauna kafin ko zo ko ba samu tsoron Allah ma'ana in komai za ku samu tsoron Allah yana hana mutum ci da sha da jima'i da duk abin da zai kare azumi tun daga huduwa alfajir na hazuwa faduwar rana mutum yayi da niyyar yi wa Allah bauta kuma ba a yin sa sai bisa ga lokacinsa lokacin kuma shine watan tara na musulunci watan ramadana wanda farin wata ne aka dora mana yin addini a kai dan wanda aka aiko da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi ru'yati ku dawo azumi saboda ganin jinjirin watan ramadan kuma ku yi bude baki ku sha ruwa dan saboda ganin jinjirin wata na shawwal fa in kumma alaikum aka giragizai kan sararin samaniyar inda kuke a ranar 29 ku cika lissafin ya kai kwana 30 dan farin wata baya 28 farin wata baya 31 ko 29 ran duban fara in an gani washe gari a tashi da azumi ko kuma 29 ga watan ramadana in an gani washe gari a yi sallah amma baya yin kwana 31 baya 28 saboda haka shi azumin nan da aka bacci aka basha aka bar jima'i dan Allah ya koyar da musulmi tausayi ko da ya zama shugaban kasa ko ya zama to cikin attajiran da babu kamar su wanda ba dan azumin ba da bai taba jin yunwa ba to kaga duka sun ji yadda ake jin yunwa sun ji yadda ake jin kishirwa sun ji yadda ake bukatar aure ka wanda wannan darasin ya shiga jikinsa ba zai bar talakawansa da yunwa ba ba zai bar talakawansa da kishirwa ba ba su sannan ka tattara gaba daya Allah zai mana jin kai da rahama zai sa mu aljanna firdaus da su Allah ya nufa me ya kamata masu azumi su yawaita yi a wata Ramadan da farko dai mai azumi ya san ina yi bari na bari shine bin Allah da zarar an tabbatar rana ta faɗi yi buɗe baki a taimakawa masu karamin karfi gero dawa masara in a Najeriya ce alkama da sauransu sauran kasashe kuma irin abincin su in dan kasuwa ne to yayi raki dan shi ma Allah ya ma albarka kar a tsawwala da abinci da sukari da madara madara da sayar da yadiddikan da bayan an sallame daga azumi za a yi sallah mai sutura kyawawa wanda duk ya kyautata wa masu azumi Allah zai bunƙasa tattalin arzikinsa Allah zai ba shi rabo a gobe kiyama kana da wani kira ga mahukunta da masu arziki don su tallafa wa marasa karfi a lokacin azumi duk gwamnatoci su biya albashi cikakke akan lokaci masu wadata su ta wucewa da tebur tebur ta shinkafa da gero da dawa a kai gidan marayu a ba talakawa masu zo shi da kyar da kyar gwamnati ta yi sassauci kan hanyoyin da za a samu wadata ta hau ta kai kan hannun talakawa yan majalisu su taimakawa wa shugaban kasa shugaban kasa ya taimakawa yan majalisu gwamnoni su taimaka shugaban kasa shugaban kasa ya taimaka wa gwamnoni kan manufar gyara najeriya da ci gaba a yadda gwamnati ta tafi shugaban kasa ya san abokanan aikinsa ne su ma su san shugaban su ne a sani yan najeriya ne muka yi ƙuri'a muka tura su domin su abin da allah zai sauƙaƙa wa ƙasar nan masifar rashin tsaro da yunwa kamar yadda muka ga ya fara sauƙaƙa lokacin zuwan buhari